tun bayan da karamin ofishin jakadancin amurka a najeriya ya fitar da hotuna da ke nuna sarkin fulanin yammacin najeriya alhaji muhammadu bambado na ganawa da jami'an ofishin jakadancin na amurka ne a shafinsa na yanar gizo 'yan najeriya musamman ma dai na yammacin kasar ke ci gaba da mai da martani akan wannan ganawa wasu dai na da ra'ayin cewa bai kamata jami'an ofishin jakadancin na amurka su gana da sarkin fulani na Legas ba a maimakon haka kamata ya su gana da sarkin Legas a matsayinsa na shugaban sarakuna na jihar ta Legas. Alhaji Salisu ba kai shine mataimakin sarkin Fulani na yammacin Najeriya kuma ya yi karin haske game da wannan ganawa da aka yi. Eh, gaskiya ne ba zargi ba ne an gayyaci mai martaba sarkin Fulani Lagos a embassy na Amerika kuma sun gayyace shi ne a matsayin da yake shine jigo na Fulani kuma shine kuma ciyaman na ainihin sarakunan Fulani na yankin nan na Yoruba gaba ke daya. to don haka ne suka gayyace shi saboda a zuwa tattaunawa wasu abubuwa za su kawo ci gaban eh, filan da kuma shi al'umma nigeria ma gaba ke daya don haka mutane da suke ciyar wai me yasa ba gayyaci sarkin lagos ba to ai sarkin lagos sarki ne na kowa da kowa uba ne na kowa da kowa don haka ne duk abin da eh, ya shafi wani abu daban wani wani bangare daban to tun da akwai shugaban filanin a wurin ai kaga bai kamata a ce za a je a gaya a sarki sarkin sarkin lagos ce gashi ga kowa gaice shi kan maganan ba shi da yake shi ya san shi ya san matsalolin su kuma shi ya san kuma duk abin da kawo ci gaban filanin shi ne sa su Amerika ɗin ba su na Amerika ɗin suka gaice shi abinda da bai kawo kawo ba kai baka tabbatar da mai ke faruwa ko ya abu yake kawai ka zo ka ce wai kawai ka kana ka ta surutu ana tunawa social media menene menene sarkin fulani da an gaice shi ba gai sarkin sarki ba wannan ba haka bane su kula da kyau a sanarwar da ofishin zakatancin na Amurka ga fitar tun da farko dai na cewa an yi ganawar ne domin samu bakin zaren warware rigingimu na fulani da manoma a yankin kudancin kasar da ma kasa baki daya alhaji ado sha'abu dan sodo shugaban wata kungiyar ci gaban yan arewacin najeriya ne a lagos wanda kuma ya mai da martani game da wannan gana game da ziyarar da kuma sarkin fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na america do ba sabon abu ba ne to amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna sannan mutane su ji menene suka tattauna domin soke-soke da mutanen kudu suke musamman kudu maso yamma cewa ba a wannan lokaci ya kamata america su kai ziyara wajen sarkin fulani ba a wani halin da ake ciki a wani bangaren za a ce suna da gaskiya domin halin da ake ciki na wannan lokaci a ce kuma da hall america ta kai wani sarkin fulani ainihin ziyara domin nema karamin jakada na america ya taɓa kawo ziyara Yanzu dai hayan da 'yan Najeriya ke ci gaba da muhawara hakan wannan ganawa bangaren masarautar Fulani na kira na samun fahimtar juna domin kawo ƙarshen rigingimun Fulani da 'yan ƙasa kamar da sarkin fulani Shagamu Alhaji Salisu Bashankai ya shaida mani Babangeji Firin Murai Amurka daga Najeriya.